Assalamu alaikum. Ya Allah. Allah ka sani iya. Ba rabuwa za ku yi ba, ni za bi mijin su da kafa. Ya Allah. Kin ta amarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka wai ke dan Allah dan Allah wannan yarinyar me ta miki ne me ta miki me ta tsare miki a rayuwa yan kwanakin nan na lura da ke kin ɗauko karan tsana kin dora mata ban taba tsammanin jin wannan kalmar daga gare ka ba ni matar ka ce kamar Aishan da ka ɗauka ta fi kowa wai ba ke dan Allah da ke san ki tun ne bayan kin san kin fi kowa sanin halina to menene ai kai ne kake son komawa baya ka tabbata ka kuma cika cikakken hadaman me kuma zalimi ne kai me isa ba za ka dada aisha ta ba don ku ci duniya ku da tsinke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in muka tsaya akan ashafa ma to ina ganin abubuwan za su warware in Allah ya yarda da kokarin ne ma nake ce kenan ba ashafa za a ja ba qur'ani za a kewaya na amarya season 2 listen to me Nabil. Wani irin soyayya kake wa Aisha? Allah sa Aisha saboda mun gina soyayya akan alƙawari da kuma sadaukarwa. Har yanzu mun ga wata fuska wallahi da ta yi kamancece da irin ta Aisha. Idan ba za ka taimake ni dan Allah ba, ka bar ni kawai. Ba fa yau na fara zama a gidan yara ba. Na zauna wata ɗaya, na zauna sati biyu. To sai kawai zaman shekara biyu ko kuma shekara ɗaya shine zai sa ni in ji wani abu? Amarya ko ka san wani abu akan wannan gawar nake so mu sani Allah eh na gani akan ido na a gaba na komai ya faru shirin amarya season 2 zai fara zuwa muku a ranar 11 ga watan goma shekara ta 2023 akan youtube channel ɗinku mai suna kani play da misalin karfe 8 na dare mijina ne ba kya so idan baki aure sa ba wa ke ganin ya cancanta ya aure shi an sha. dama baki mutu ba an sha. amarya season 2 amarya ki daina kuka kin ja amarya na kuka dan Allah daure mene ya sa kike zub da hawaye zama na aure ba mutuwa ne ba Naki haƙuri ba rabuwa za ku ba Ni za na so da kin saba Ki haƙuri kin ja amarya mm-hmm. ya baki duk ƙauna ya baki sirrin shi ki bashi zai baki ki kara hakkin shi soyayya ce kin ji amarya aljannar ki na gunsa amarya ga amarya nan ango ga amarya nan rike ta amana ango ga kaga ta nan kai mata addu'a an goga kawar kanan ka ba ta ta ba ka yanzu ga kunan ban so ku rabu in ba mutuwa ba ko mutuwa ta zo ba za ta raba ba ya ango za ya kyala amarya ya kin ja amarya ki daina kuka kin ja amarya ya Allah Allah ka sa ni iya yanzu a cikin wannan ɗakin a kashe ta Aisha kike zub da hawaye zama na aure hakuri ba rabuwa za ku yi ba ni za na so da ce kin saba ki haƙuri kin ta amarya barka dai barka dai yi haƙuri don Allah ba ya aka yi ba da sharri na zo maka ba kai haƙuri ina jin ka me ke tafi da kai sakon mai gidanka ne ya bani ya ce in kawo maka kar ka miko min bam kar daya. ya bai kira ni a waya ba na san bai kira ka ba saboda ai yanzu muka rabu da shi kai kar ka zo min da wasa fa ni bai ce min wani za a kawo wani abu ya eh, na san bai faɗa maka ba amma shi ya bani ya ce in kawo maka in na kawo in baka hannu da hannu karɓa da yake ina sauri ne shi yasa to baka gaya min sunanka ba Kar ka damu wannan ba damuwarka ba ce ba kai dai ka karɓa kawai shi in ya zo ai ya san koma menene a ciki to ya ka rufe fuskar ka wannan ba matsala ba lallai ka san kowa ne ba da yake sauri nake shi yasa a kullum na ba zai yiwu ba ah, wannan kiran na kuma me yake yi salamu alaikum amma alaikun sir alhaji barka dai yawwa barka dai wani ne ya zo neman ka wane ne shi wallahi ban san shi ba amma ya bada sako a ajiye ma sako kuma wallahi jaka ce baka alhaji jaka me yasa ka karba me a cikin jakar ya faɗa maka sunansa ne a'a wallahi bai gaya min sunansa ba to kar ka taba jakar ga nan zuwa zan zo to to ga nan zuwa kar ka taba komai to yawa <sighs> alhamdulillah kwara ka zo karba abin ban san me a ciki ba abba gaskiya ka kyauta sosai Allah ya saka da alkhairi saboda gaskiya abin da ka yi Allah ne kaɗai san irin ladan da za ka samu abba to ni da abin da nake gani ai duk abin da na yi wani bin ni ina ganin ban biya shi ba abba dai bai biya ka ba dai saboda ai kai ka fi kyautata masa ka ne mubarak saboda alhaji ba abin da bai mana bil ba a rayuwar nan gaskiya ne to wannan abin haka yake a karfe ne yanzu Shaɗe saura Shaɗe har ta yi to barin tashi barin shiga cikin ɗan cire kayan nan dan sabon kwanta shi kenan barin shiga cire wani riga a tashi lafiya ni kai na fa'anti ya kamata in shiga in kwanta ina ji shiga zan kwanta gaske. to ba damuwa ani ma ina ga yanzu ya ci a ce na je na kwanta tun da dare yayi sai da safe mhm. ina jin ka ina jin ka ya aka yi wanda yaran za su shiga gidan da misali karfe biyu da rai, ni zan kai su sauki na jira idan sun fito sai na tauro su ko ko very good to amma abin da nake so ka saurayin da kyau abin da nake so kar a taɓa lafiyar yaran nan ba ka a taɓa lafiyar kowa ba ca ne a daki mutum ba ko a ce za a jigin jini tashi ko wani abu kawai a dai in ma za a razana ne a razana amma dai a ɗaya kuɗin a fito da su ne abin da ke da bukata kawai. yawwa yawwa. wakar su suwa bari a kama su kama su san da za su yi da za su sha eh, ba za a cikin su. ka ji abin da na ce to saboda haka kawai a karɓi kuɗin a fito da su amma warn them warn them seriously kada su kuskura a kama su kaji ko kuma ma dai wani abu ne fa dai na tsotsayi mu za mu sai da yadda a kashe matsalar dai a san me za a yi amma ka kuskura a kama su kuma ko me ya faru kada a san muna ciki eh okay Alhaji. Dan Allah da ka tamun dan Allah miji da Wai nan menene ni na sha miki maganar nan. Na na sai ki ringa kutse mutum yana yin waya sai ki kina wani kina muku kina kina wani abin nan dole sai kin ji me nake magana ne akan ku yaya gidan ka faɗa min haka ba wani abin damuwa bane dama mun saba jin haka ka ce na shigo maka ba sallama ka ce na burmo ɗaki ka ce na turo maka kofa duk ba wani abin damuwa bane saboda kana zaune kana wayan mai muhimmanci kowace waya ce da zai ce sai sai na sai na gaban ki kuma sannan ma beside ma me kike nufi akwai abin da kake boye min alhaji dan tabbas wannan wayan babu gaskiya a cikinta kamar ya ba gaskiya a cikinta eh wai ba shaki dan Allah miji ke san ki tun ne bayan kin san kin fi kowa sanin halina kar fa ki bari ba bayan miji da kar ki bari baya ba to menene ai kai ne kake son komawa baya saboda irin wannan wayan duk kai irin sa a da can baya yanzu da girma ya zo maka me yasa ba za ka daina ba a irin wannan shekaran naka a ce kana buya kana waya da wasu mata can a waje ni kike ga wannan wayan ina wayan ina buya ni ni ne wai zan buya waya da wasu mata a waje to na wuce na ina gaya miki na wuce wai in buya in yi waya da wasu mata in wayar zan yi a ko ina ne inda matan zan yi zan iya yi me za a yi ya ce ki ga gaya min irin wannan magana kira kira ni wai ina buya na wuce na na sha gaya miki ba ɗaya ba ba bi ba na wuce matsayin wai ni yanzu in kira wata wata mace wai tsaya nan waya ita waya amma ina ba boyewa na wuce na in ba haka ba me ne da wa kake waya kuma ina ruwa ki da wanda nake waya lokacin jidda abin da nake so da ki kar ki bata min raina kake yin abin da ba na so wuce ki je ki haɗa mu kofi ki kama na ki wuce ki je ki kama kofi za ki wuce ko ba za ki wuce ba yawwa ba dai ka taba komai a ciki ba ko wanda wannan rikon da na maka ranka daɗi ba wani abin ba hankali ba hankali ka san na yadda da kai na san kai mutum ne mai amana eh, eh, eh. ba ka taba dai ba ba abin da ni taba to ba ni ba nan ba nan ka iya koma to to to ranka dai lillahi wa inna ilaihi ina wannan kudin nan menene haka wannan rubutun ne aka rubuta a takardar nan assalamu alaikum ina ɗaya daga cikin mutanen da aka haɗa baki da su wajen kisan matarka wannan shine kason kuɗin da aka biya ni har ma da wani abu daga cikin kasan asalin wanda ya saka ni aikin na yi nadamar aikata wannan mummunar aikin ina roƙonka da ka duba nadama ta, da tuba na ka yafe mini duk da dai na san ba zan iya dawo da aisha ba na barka lafiya shawara nake so na baka kuma ina so ka yi amfani da ita kuma ina so ka yi abin da na ce shawarar ki umma a wajena a bar ɗauka ce ko da yaushe ina son kasancewar allah ne ya amshi addu'ar mu waɗanda suka yi abin nan sun fara bayyana kansu kuma da sannu babu daɗewa har gabanka za su zo su durƙusa su baka hakuri kuma su mika wuya insha Allah kan ku kai maganan nan gurin 'yan sanda tunda yanzu mun fara ganin aikin mahalicinmu mahalicin kuma lauyoyi da 'yan sanda da duk wani wanda kake tana hadda mun waya domin shi yake juya tunanin kowa ta inda iso Allah wahidan adam kadiran alaman ya sha. Umma, kina nufin kar na faɗa kowa kenan nabila kenan sai su da kyan shi kaɗai saboda abin da shafe ka ya shafe shi kuma duk ko biyan aka taɓa eh to daman ni ma ai abin da nake so in daman roƙi alfarma kenan a gurin kinci ina so in faɗa abba sai kuma mubarak ban mubarak ɗin alhaji dai shi ne daidai to shi ke da kuma. nabil na ina so kafin ka shiga kofar ɗakin can ka sauke duk wani tunani da yake cikin ranka kuma ka manta da an kama ka wata jaka a hannunka kowace iri ce domin ka shiga ɗakin amaryarka da fara'a da jin daɗi fara'a da jin daɗi ka je mata da abin da bata taba zato ba to umma insha Allah in Allah yarda jakan ma bari mun bata a nan ta kudin ba zan ma kula ba dauka ba alhamdulillah Allah ya muku albarka ga baki ɗayan ku Allah ya sa ku a shiga sa amin ya Allah to umma bari in shiga daga ciki din wannan ɗaya ƙarashin ledan kayan tana kan dining ɗin ko? eh tana nan ka ɗauka bari in ɗauka ta na gode mu Allah ya sa a shiga asa amin ya Allah Allah ibada nasara amin mm, ya kaziri a ɗaya ba amin sai da safi mm, Allah ba mu alkhairi na faɗa miki ba laifi na bane azumi abba ne wannan tsarin kuma kin ga dole in bi shi a haka yanzu da gaske kina gidan miji amma gaskiya baki kyauta mana ba hibbatullah ki yi haƙuri zan kira ki an jima insha Allah in kin ga dama kake kira assalamu alaikum Amarsu ta ango. Assalamu alaikum. alaikum assalam. Amaryata, amma me sake kika sake wayar? Ai da kin ci gaba. Ai tun da ka shigo waya ta kare. <laughs> to da su waye ne kike waya? Ƙawaye na ne, wayanda ban tura musu invitation ba, sai ta WhatsApp. Masu addu'a na yi, masu ƙaryatawa na yi, masu zagi masu na yi. Zagi? <laughs> to ai ke ma da sai ki faɗa musu ki ci ke ma a short notice aka ba to amma akan me za a zage ki dan kin yi aure ka san wasu kawayen nawa suna ganin yadda na shafu da su ya kamata a ce zan yi aure ban faɗa musu tunda suna ganin kawaye ne na kudu mun riga da mun shaku to amma ai da sai ki faɗa masu ke ma notice a ki kuma ni ina ganin wasu ma ga nan a dangi ma mutum nawa ne ba ma su samu short notice din ba ma wanda ma zai ba su short notice din tana ka san ba kowa ba ne zai fahimci ba. haka ne ba ka da shiru yau ba amarya ta barka ki dai yau kuma alƙawari cewa ba zan yi amma babu yadda na iya to ai tun da har kin yi wa umma alkawarin ba za ki kuka ba ni ina ganin haka za ki daure kar dai a yi wannan kuka kin ji ko yawwa yanzu abin da za a kina ji ga kaza nan na siyo sai ki tashi don mu samu ci ne abin da kuma yake gaban ko yawwa Barista. Barista. Barista mu shiga ciki mana. Yau Salma, ki bani a nan kawai. Barista, ya sharban da kai bacci mai daɗi wanda za ka ɗora fuskanka a kan fulo ko bacci mai nutsuwa kullum fa a nan falon kake kwantawa fa. Salma kake da mu. wata rana zan kwanta akan gadon amma yanzu da ke banna a nan kawai kike ki ci barista barista what again salma na ce miki ki je mana ki baccin ki ni ki rabu da ni ki banna nan kawai ba ma wai mu shiga ciki ba ni fa har na fara bacci na fara jin motsi ya tashi ni daga bacci motsi kuma salma wani irin motsi motsi tsaya daga bakin kofa ku jira ni ba wajen ki muka zo ba yi mana shiru idan kika sake motsawa sai na fasa miki kai da bindiga har binda ba za ki ƙara rayuwa wani duniyar ba ka ku taɓa min ke shiru kuɗi ina kuɗi suke na san waje na kuka kuma ba mu da wani kuɗi a gidan nan dan Allah Allah malam da abin da kuke so ku nan ka ku min iyali Allah annabi kai saurara kuɗi muke so ɗibo mana kuɗi duk kuɗin da ke gidan nan ka fito mana da sunan yanzu nan wani kuɗi malam ba mu da wani kuɗi a gidan nan banda dubu goma da take ba mu da komai a gidan nan dubu goma ta wurin kai ma za ka yi mana mun maka kala da wa'anda ake ba su dubu goma ka fito mana da kuɗi ko in fasa ma kai ga waɗanda suka turo ka kuma suna zaton da wani kuɗi a gidan na mirror masu ko su waye suka turo mu in kai ba za ka fahimta ba su za su fahimta faɗa musu wanke taurin kai da kamar molo ku zo yanzu nan ku ɗaure min su ta yadda ba za su iya komai ba ke zan fasa miki kai da dindiga ina kuke ka kuke kuma da da iyalina dan Allah da abin da za ku yi min kai mun dan Allah mun haye ka ku cutar mun da iyali ka ku cutar yanzu yaran nan bikin nan ya kusa saura 'yan kwanaki kaɗan har yanzu ba haɗa lefan nan ba mama kenan wannan ba wata matsala ba ce. To ko dai a can ƙasar za ka haɗa kayan. Haba Ahmad so kake mu ji kunya? A ce fa har yanzu ba haɗa kayan lefe ba. Haba my dear, ke ma dai da alama ba ki da labarin Nura mai da ko? buƙatar haɗa kayan ku to ku waiwayi gidan atamfa wato mai damask domin suna da komai da za ku buƙata ku dai ku ziyarci shagunan nura mai damask nigeria limited da ke a lamba takwas baya jiddo gidan inuwa mai mai lebanon road kwari market kano nigeria. Nura mai da Max, Nura mai da Max. atamfa. Kin ja amarya, ki daina kuka. Kin ja amarya. na kuka dan Allah daure mene ya sa kike zub da hawaye zama na aure ba mutuwa ne ba naki haƙuri ba rabuwa za ku ba ni za na so da ce kin saba ki haƙuri kin ji amarya baki duk kauna ya baki sirin shi ki bashi zai